Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Hauwa Sharif ce tare da sarfi Hashin Gumar da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau talata 19 ga watan Satumba shekara ta dubu biyu da da ashirin uku. idan shirin ya leƙa ƙasar kamaru za ku ji yadda malaman sakandare ke ci gaba da yajin aiki domin nuna bacin ran su kan yadda aka ki aiwatar musu da karin albashi da tuni shugaban kasar ya amince da a basu haka zalika ma'aikatar cikin gidan jamhuriyar niger ta umarci gwamnoni da su zuba ido sosai kan ayyukan tantance mutane da za su wakilci al'ummomin ƙananan hukumomi daban-daban a babban taro na ƙasa da ke tafi wanda ake son farawa a nan gaba kaɗan a birnin yamai da nufin tattaunawa akan sabuwar turba da ya kamata a dora kasar bayan la'akari da yanayin kwamba baya da ake ta fama da shi duk da shafi sama da shekaru talatin ana bin tsarin demokaradiyya waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin ciki kuwa hada labarin wasanni to amma da farko sai a gyara zama ga sarfi hashin da cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Shugabannin ƙasar Libya sun raba birnin Darna zuwa sassa hudu don samar da hanyoyin kare kai yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke nuna damuwa game da cutar da ke yaduwa a cikin birnin. Lamarin da ke shirin haifar da wani mummunan rikici na biyu. Gabashin ƙasar Libya ya fuskanci mummunan ambaliyar ruwa a makon da ya gabata. Yayin da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya daga guguwar da aka yi wa lakabi Daniel wadda taso daga tekun mediterania ta yi sanadiyar fashewar wasu madatsun ruwa guda biyu da aka gina a shekarun 1970 lamarin da ya sa ruwa ya ratsa cikin birnin tare da lalata daukacin unguwanni adadin waɗanda suka mutu sanadiyar ambaliyar ruwa ya kai daga dubu hudu zuwa dubu goma sha ɗaya kuma waɗanda suka tsira sun nuna damuwa su kan yadda ake gudanar da ayyukan ceto da rarraba kayan agaji da jin kai. irin barnar da ambaliyar ruwa ta yi ya sanya wasu da suka tsira da rayukansu ba su da gidajen zama ko samun abinci ko ruwan sha mai tsafta lamarin da ka iya haifar da fargabar kamuwa da cututtuka a cikin birnin kuma ka iya kai ga ƙarin asarar rayuka a cikin wata alama da ke nuna cewa amurka na sauraron kasashen kudancin duniya shugaba joe biden ya yi jawabi ga ɗimbin matsalolin da ke damunsu duk da cewa ya nuna goyon bayansa ga yukirin a jawabinsa a gaban babban taron majalisar ɗinkin duniya a ranar talata. Russia believes the world will grow weary and allow it to brutalize Ukraine without consequence. ya ce rasha ta yi imanin cewa duniya za ta gaji ta kuma ba da damar musguna wa ukraine ba tare da wani sakamako ba amma ina mai tambayar ku idan muka yi watsi da ainihin ka'idojin yarjejeniya ta majalisar ɗinkin duniya don faranta wa mai zalunci rai shin wata ƙasa memba a cikin wannan ƙungiyar za ta iya samun tabbacin a kare su idan muka kyale aka yayyanka ukraine shin 'yancin kowace ƙasa zai iya tabbata kuwa biden ya yi amfani da mafi yawan jawabin nasa yana bayyana ci gaban da aka samu a fannin rage talauci da ilimi da kiwon lafiya a duniya yayin da ya amince da buƙatar ci gaba da yin garan bawul ya jaddada muhimmancin cibiyoyi da yawa kamar majalisar ɗinkin duniya tare da yin kira da a faɗaɗa jagoranci don tunkara ƙalubale masu sarƙaƙiya a ƙarni na 21. Labaran duniya da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Cutar kyanda da gudawa da rashin abinci mai gina jiki da dai sauran cututtuka da ake iya magancewa na kashe yara kusan ɗari a duk wata a ƙasar Sudan. inda yakin sare ba fiye da mutane miliyan biyar da gidajensu a cewar majalisar ɗinkin duniya tsakanin ranar goma sha biyar ga watan mayu zuwa goma sha hudu ga watan satumba akalla yara dubu ɗari biyu 'yan ƙasa da shekaru biyar ne suka mutu sakamakon wata mummunar cutar kyanda da ta haɗe da rashin cin abinci mai gina jiki a sansanoni tara na 'yan gudun hijira a jihar white nile ta ƙasar sudan haka kuma an samu rahotannin ɓullar cutar kwalara da dangi da zazzabin cizon sauro a sassa daban-daban na ƙasar lamarin da ya haifar da fargaba game yadda ake fuskantar barazanar barkewar annoba daga ƙarshe inda ta yi watsi da zargin da firaministan kanar justin trudeau ya yi na cewa gwamnatin india na da alaƙa da kisan wani shugaban mabiya addinin sink na kanada a matsayin wauta da kishi ta kuma kori wani jami'in diflomasiyar Canada a cikin tashin hankali tsakanin kasashen biyu. Matakin na Indiya ya zo ne 'yan sa'o'i bayan da Canada ta kori wani jami'in diflomasiyyar Indiya. Hadif Singh Nijar, wanda ya gwagwarmayar neman kasar Sikh mai cin gashin kanta, an harbe shi ne a ranar goma sha takwas ga watan Yuni a wajen wani gidan ibada na Sikh a British Columbia, inda ta sanya shi a matsayin ɗan ta'adda. Firaministan Canada Justin Trudeau ya faɗa a majalisar dokokin ƙasar a ranar Litinin cewa hukumomin tsaron Canada suna bibiyar sahihun zarge-zarge na yiwuwar alaƙa tsakanin jami'an gwamnatin India da kuma kisan Nijar. To Madalla, Sarkilu Hashim aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shirin zai faro nan ne daga jamhuriyar Nijar wato jamhuriyar Kamaru inda malaman makarantar sakandare ke ci gaba da aiwatar da yajin aiki da suka yi wa lakabi da cewa mun daɗe mana jira mun kuma daɗe da juriya. Musabbabin yajin aikin dai shine rashin mutunta umarnin shugaban kasar da ya umarci a biya su ba su albashinsu da alawus alawus da suke bi bashi na tsawon sama da shekaru goma. Wakiliyar sashen Hausa Maimunatu Sadau na ɗauke da cikakken rahoton cikin wannan rahoton da ta aiko mana. Malaman makarantun sakandare na gwamnati a kasar Kamaru suna aiwatar da yajin aiki saboda rashin mutunta umarni da shugaban kasar Fulbiya ya bada don ranar tara ga watan Maris 2022 cewa a biya malaman makarantu albashinsu tun watan Yuni 2022. Wannan umarni ya yi jinkiri sosai na tsawon watanni goma sha biyar kenan inda malaman suke cewa lamarin ya ci tura. Mu daga bakin malamin makarantar sakandare na Daido da ke birnin Cinikai tarayya na kasar kamaru farfesa Chiojedo ne. Muna yajin aiki saboda gwamnati ba ta mutunta umarnin shugaban kasa ba. Muna yajin aiki saboda muna fuskantar matsaloli da ba su da suna. E, lise bilin da daido kamar sauran makarantun sakandare na kamaru baki daya na aiwatar da yajin aiki. Malaman makarantun sakandare na kamaru baki daya suna da yajin aiki cikin ruwan sanyi sun halarci wajen aiki amma kuma sun tsinke karantarwa yajin aiki da suka yi wa lakabi da utta wato mun daɗe muna jira ots mun daɗe muna jurewa farfesa ciyo diodoni ya ƙara bayani kamar haka wasu malaman sun zaɓi rashin zuwa wajen aiki wasu kuma sun zo wajen aiki amma sun ƙi karantarwa dama waɗannan tunani hanyoyi na yajin aiki ɗin na movement uta da uts domin bayyana kokenmu sauran malaman sun ki ba mu haɗin kai tun ranar 21 ga watan fabrairu 2022 dai malaman suka fara aiwatar da yajin aiki mai taken tuwa tandu ko Ona tu supporte da ya yaɗo a sassan ƙasar kamaru saboda ba su sukan albashi da da alawus da ya kai sifa biliyan 181 da ya kama a kusan euro miliyan 276 shekaru sama da goma babu albashi haka malaman makarantun sakandare na gwamnati na kasar kamaru ke rayuwa cikin talauci maimunatu sadu sashen hausa na muryar amurka daga duwala a kasar kamaru an gaida maimunatu sado da wannan rahoto yanzu sai makwabciyar najeriya wato jamhuriyar Nijar. inda ma'aikatacin gidan ƙasa ta umarci gwamnoni da su sa ido sosai akan ayyukan tantance mutane da za su wakilci al'ummomin ƙananan hukumomi a babban taro na kasa da ke tafi a nan gaba kaɗan a birnin ya mai babban birnin ƙasar da nufin tattaunawa akan sabuwar turbar da ya kamata a ɗora ƙasar bayan la'akari da yanayin kwan gaba kwan baya da ake fama da shi bayan shafa sama da shekaru talatin ana bin turbar demokaradiyya wakilin murya amurka a yamai sulaiman muni barma ya aiko mana da ƙarin bayani a takardar da ya aike zuwa jihohi ministan cikin gida janar muhammad tumba ya nuna rashin gamsuwa da yadda wasu magadan gari ke kaucewa ka'ida wajen tantance wakilan babban taron canza yawu da zai tattara 'yan ƙasa a nan gaba a birnin yamai inda aka lura da alamomin son rai a wannan al'amari na neman mafitar halin da ƙasa ta tsinci kanta ciki saboda haka ya umarci gwamnoni su ɗauki mataki don ganin komai ya gudana cikin yanayin adalci da gaskiya abin da shugaban kungiyar magadan gari na jihar maradi sadisu sani ya yaba da shi eh, wannan takarda mu duka ina nihin merori na jihar maradi mun karbe ta da hannu biyu saboda kashedi ne da kuma hannunka mai sanda eh, da yadda ya kamata a yi wannan aiki a yi shi a tsanake kuma a ba duk masu haƙi haƙƙinsu Eh, wajen zaben aika wayannan wakilai na al'umma wanda za a yi wannan taro mai muhimmanci ministan a wannan takardar sako ya yi barazanar zartar da hukuncin da dokokin kananan hukumomi suka yi tanadi ga duk waɗanda aka samu da yin fatali da ka'ida da masu yunkurin yi wa tsare-tsaren taron na dialogue national kafar angulu ga abin da 'yan ƙasa ke cewa akan wannan batu yana da kyau ya kara tumatar da su su san cewa lalle nauyi ne rata a kansu da kuma amana da an ka ba su na ba a sauke su ba kan wannan matsayi an ka wasu ci gaba don su dafa yaran kasar baki ɗaya shi abin da ka san ba za ka iya ba kana iya ka ai babu wanda an ka ce ma dole sai ya yi kenan in siyasa kaza ka yi sai ka aje matsayi tunda matsayin da an gaba ka kasan da ba matsayi na kana siyasa bane an ka baka. To sai dai shugaban kungiyar Voix de Nasiru Saidu na cewa mafi kyau shine a yi sabon zubi domin cimma gurin da aka sa gaba a wannan sabuwar tafiya ta ƙasa. Ya yi kyau da ya sha su amma waɗannan hanyoyin waɗanda aka naɗa gwamnonin jiha aka naɗa prefe-prefe ita talakawa suke son a ɗauka a nada administrator delege waɗanda za su wakilta yanayi na rikon a cikin ƙananan hukumomi wanda ake ce makomin. A makonnin farkon juyin mulkin 26 ga watan Yuli ne ma'aikatar cikin gida ta an karar da magadan gari cewa a bisa tsarin dokar ƙananan hukumomi matakin rushe hukumomin jamhuriya ta bakwai da majalisar CNSP ta ɗauka bai shafe su ba. Saboda haka aka umarce su su koma kan aiki sai dai tun a wancan lokaci wasu 'yan ƙasa suka nuna rashin gamsuwa da wannan tsari kasancewar magadan gari an zaɓe su ne a ƙarƙashin inuwar jam'in siyasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar. An gaida Suleiman Muni Barma masu saro kada a shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, ashirin da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka akwai wasu aka ra'ayi za a iya zuwa shafukan muna intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu je ga shirin mu na gaba rahoto na musamman sai a ɗan shakata da wannan. ka ɗauki zance na arado Allah da ka hai hasashe na ubangida na da za ka ɗauki zance na arado Allah da ka hai hasashe na Wanda bautar zuciya da ba ta tserarwa ya zana tara abincin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya sun cewa gidana na za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin agin cire kwana. Ubangida na da za ka ɗauki zance na Allah da ka haye eh, Banda bautar zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya zarci na hawan kowa. Rigar sakawa ta zarci ta jikin kowa. Gami da takalma sun fi na kafar kowa. dangi agogo na ya fice na kowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa hata da biro na alkalau na zannawa gidana na za ka dauki zance na To madalla a gaida alan waka masu saro yanzu kuma ga shirinmu na gaba rahoto na musamman. A yanzu haka dai matsalar rashin tsaro na ci gaba da zama wata babbar barazana a yankuna daban-daban na Najeriya. Al'amarin da ke ƙara jefa jama'a cikin yanayi na zaman zulumi a ƙasar, kama daga ‘yan bindiga masu kisan jama'a babu gaira babu dalili, da kuma satar mutane domin neman kuɗin fansa a sassan arewacin Najeriya. har ya zuwa kudu maso kudancin Najeriya inda 'yan kungiyar aware masu neman kafa ƙasar Biafra ke ci gaba da gallazawa jama'a. Al'amarin da ke zama gaba kura baya karen daji ga sabuwar gwamnatin shugaba Bola Ahmad Tinubu. wanda a yanzu haka yake can ƙasa Amurka wajen taron shugabannin ƙasashen duniya a birnin New York. Alhaji Murtala Mai Gyada shugaba ne na kungiyar muryar talaka a jihar Niger. Mai makwabtaka da Abuja da a yanzu haka waɗannan 'yan bindiga ke ci gaba da aukawa jama'a a sassan jihar. Ya ce an samu karuwar hare-haren 'yan bindigar a wannan lokaci. a Gaskiya tun zuwa wannan gwamnati na shugaba ah, Ahmed Tinubu gaskiya wannan har-hare sun ƙara haɓaka matuka musamman arewacin Najeriya. Kowa ya san wannan lokaci lokaci ne na aikin gona. Yau al'ummar talakawa sun yi noma suna so su amfanin gona al'amari ya boyaya ga abincin nan na da tsada a gaskiya wannan al'amari yana matukan bata mana rai da halin da wannan kasa namu take ciki yau an koma tsakanin kilomita eh, goma da eh, zuwa babban birnin eh, kwantagoro nan da nake ya zama to bala'i manoma ba su iya zuwa su zai su cire kayan gonansu kullum hare-hare kai masu ake an kore su a gidajensu an kore su a gonakinsu to ina za mu sa kanmu a cikin wani hali saboda haka muna kira ga gwamnati ta tahi tsaye matuka kan wani al'amari domin wani al'amari ba karamin masifa ba ne. an raba mutane da kasuwancinsu an raba su da harkar nomansu yunwa tana damuwansu talauci yana damuwansu to wasu inda za su sa kansu kansu ba saboda haka muke kira gwamnati ya kamata gwamnati ta tahi tsaye matuka gaske ta zuba jami'an tsaro a ko'ina inda ake fama da wannan matsalan domin wannan barayi ba su bukata a je neman su duk inda suke ba nisa suke da al'umma ba an sa inda suke a cikin dazukan nan suna kusa da al'umma ba dama ka je gona kullum garin Allah ya waye musamman mu a nan jihar Niger za ka samu bayani can an kashe wani nan an ɗauke wani nan an halbe wani hanya ba ta biyuwa da rana tsaka hanya ba ta biyuwa lalle lalle gwamnati ta tsaye in ma za a dakatar da kowane irin aiki ne na gwamnati a tunkaro nan a 'yan ta'addan to wannan shine muke maraba da shi kuma wannan shine muke kira gwamnati gwamnati aje dukkan wani aiki ba mu bukata da titi da mai duka aji a tunkare 'yan ta'addan nan a tabbatar cewa duka dazukan da suke an kona wannan dazuka an kore su an fatuske su wannan shine muke kira gwamnati mazauna yankunan karkara dai sun ce lamarin ya kara durƙusar da ɗan tattalin arzikin da suke da shi kamar yadda waɗannan ke cewa daga garin bobi ta yankin ƙaramar hukumar mariga Sama'ila Agulu na Matari abu ne wanda yake mu gaskiya babu da tsaro saboda ni nan a jiya an bisa mutum hudu akwai dan dana a ciki to abubuwa ne ba mai isa je gona ba mu isa mu kwana a gidajen mu ba makarantun mu ma gaba daya babu halin yaro ya je tsoro ya hana a je makaranta kaga babu wani shugaba a kasa kenan to al'amuran da ya damun mu tsaron nan gaskiya tsakani da Allah babu tsaro eh. zuwa yanzu ga har yanzu wayannan mutane suna kawo hari a wurin insha Allah baka ji na ce jiya jiya aka bisa ƴaƴan mu ba guda hudu kuma ƴan bindiga ne sai insha Allah Ƴan bindiga ne jiya jiya a wani wuri a kasuwar bala aka aka bisa su sunana Hashim Abdullahi kwatankwaro kwamanda bijilanti marga local government abin da ya hici mutuwa da kwarya wannan banda din da suka dame mu suke hitowa a zamfara su ne suka hici mutuwa da kwarya muna da kokarin da muke son mu yi gwamnati ta yi kokari ta ba mu bindiga da ake cewa pop action to pop action din da ta ba mu muna son ta muna canji kamar irin bindigun da aka ba contest muna sa a kokari a taimaka a bamu ita wadda ake cewa AK47 wannan halin nan yankin namu undu ne biri karambana bangaren dogon daɗin nan bangaren mai laka da shauran shiyoyin beri muna samun matsaloli na bandar da yawa yanzu haka ma muna da mutum kusan 35 wanda yake bandar an ce sun halbu wani nan sashin wannan dajin to muna da mutum kusan 35 da ke cikin dajin yanzu haka suna bin wannan barayin da suka halbu wani mutum to shi ma dai shugaban majalisar dokoki ta jihar Niger barista Abdulmalik sarkin daji ya ce matsalar rashin tsaron ba karamar tashin hankali ba ne, a saboda haka ma ya ce gwamnati na iya ƙoƙarinta haka sai yasa duk kudirin da ya zo kan tsaro ba mu wasa da shi kuma bayan mun tabbatar da shi na kan bi har zuwa wajen gwamna da kaina nake zuwa an kai domin sanin muhimmancin wannan kudiri to kuma dadin da nake ji a duk lokacin da na zo da wannan kudirai mai girma gwamna yana tarban shi hannu biyu mukan kuma kira zama na jami'an tsaro domin a tattauna kuma haska inda ya kamata a ci mai da hankali a kai kuma Allah da gwamnati tana iya kokarin ta mu kuma ba za mu gaji ba za mu ci gaba da matsa mata nan ba in aka kai mataki da muka gaba wani abu ba to za mu maganta wakilta fiye da yadda jama'a suke tunani domin mun fi kunya jama'an da muke wakilta da duk wani da zai tunanin muna kunyan shi abin da ya dace mu yi al'umma mu Allah da za mu yi shi wasu daga cikin masana dai da muka zanta da su ba tare da sun bari an ɗauki su ba sun ce akwai buƙatar shugaba bola ahmad tinubu da ya nemi ɗauki ko da na neman shawarwari ne daga wurin taron majalisar ɗinkin duniyar da yake halarta a yanzu da za ta taimaka wajen shawo kan matsalar rashin tsaron. To amma dai, mai sharhi a kan lamuran yau da kullum a Najeriya, Abdulkadir Shehu na Funtuwa, ya ce babu buƙatar neman wata shawara domin kuwa matsalar daga nan gida Najeriya ne. ba wani bukatan zai nemi shahara a wajen wa'annan taron saboda ko ya nemi bukata a wajen wannan taron da ya tafi a kasar amurka abin da za su fara gano shi da koma gida ka je ka shirya gidanka tukunna in ka je ka shirya gidanka sannan mu musamman irin taimakon da za ma saboda duk matsalolin daga mu ne mu nan mu nan mu za mu fara duk harkar tsaron nan daga mu ne saboda yau an waye gari 'yan ta'addan nan ba sa yin nasara hare-hare da suke kaiwa sai tare da 'yan gida wanda ake ce ma 'yan foma mm. wata mata suke ba su cewa suke ba su sirin abubuwan da ke faruwa a wannan yanki a wannan kuma dan gari ne kuma dan kasa ne dan kawai ne mm. ko ya faɗi a wajen taron nan za su ce koma gida ka shirya gidanka tukunna to kenan kana ga ita Najeriya yanzu tana da dabarun da za ta magance wannan matsala kwarai tana da shi amina muna da muna da ƙwararru na tsaro. Shi ma dai shugaban kungiyar muryar talakan Alhaji Murtala mai gada ya ce lamarin fa bai kai na neman ɗauki daga ƙasashen duniya ba. gaskiya ba ma goyon bayan a kawo mu Najeriya dauki daga waje domin aka harkar tsaro domin mun gani a wasu kasashen mu na Afirka da zarar an yi wannan abu ya kan koma bala'i ne wanda yake su yan kasan da kansu kan so wa'annan musu fita sannan kuma wani lokaci ba a cimma nasarar abin da ke nan. A yanzu dai yan Najeriya musamman waɗanda ke yankunan da babu tsaron na ci gaba da fatar samun nasarar shawo kan wannan matsala domin su ma su samu kwanciyar hankali cikin iyalansu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. To madalla masu tsaro yanzu kuma lokaci ne na labarin wasanni. Wasanni a takaice. za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasannin zakarun turai na kwallon kafa a cewa da champions league ta wannan shekara 2023-2024 inda ake karawa a yau tsakanin psg ko paris saint germain ta kasar faransa da borussia dortmund ta kasar jamus a park de france na kasar faransa a lokacin hada wannan rahoton milan ac a rukunin na paris saint germain da dortmund ta kasar italiya tana karawa da newcastle ta kasar ingila yayin da young boys ta kasar switzerland ke kabrawa da leipzig ta kasar jamus idan ko allahu ya kai mu a gobe laraba duk da champions league din na zakarun turai na kwallon kafa na wannan shekara real de madrid ta kasar spain na karawa da union de berlin ta kasar jamus sai bayern munich ta kasar jamus na gogawa da manchester united ta kasar birtaniya duk da wasannin na kwallon kafa da ni baral da ke bugawa club din real de madrid na kasar spain ba zai samu damar buga club din nasa na real de madrid din ba a ranar gobe idan Allahu ya kai mu a wasannin kwallon kafa na zakarun turai na wannan shekara. Dan wasar mai shekaru 31 a duniya na fama ne da jin ciwo a katattarar shi ta dama kuma ba zai samu damar buga club din na Real de Madrid ba a karawarsa da Atletico de Madrid a ranar 24 ga watan Satumba da muke cikin kungiyar da ke karkashin horarwa ta Ancelotti ba ta yi hasar wasa ko guda ba tun so makakar kwallon kafa ta wannan shekara bayan makonni biyar ana gogawa a la liga ta kasar spain shi ma rafael varan dan kasar faransa da ke buga club din manchester united na kasar birtaniya da ke jinya ya dawo tisayi a yau talata hasali ma abokin wasarsa mason mount shi ma da ke fama da jin ciwo ya dawo fagen daga a yau talata din sai dai har zuwa wannan lokacin hada wannan rahoton kungiyar su ta kullun kafa ta manchester united duk da birtaniya bata hiddo sanarwa ba na ko 'yan wasan za su halarci karawar manchester united da bayern munich a wasannin zakarun turai na kwallon kafa na champions league na bana a kasar jamus a gobe laraba idan allahu ya kai mu da ƙarshe ko kusancewa nasa bangaren armand plantis dan kasar sweden ya ƙara kafa wani sabon tarihi na tsallake shimge da sanda a babban taron golden league na ejan a kasar amurka inda ɗan wasar ya tsallaka mita 6.23 kai tsaye dan wasan ya ƙara ne da sama da santimita ɗaya ga tsohon tsawon da yake rike da tarsa a duniya wannan shine karo na goma sha takwas da dan wasar na tsallaka shimge da sanda na sweden armand duplantis yake wuce mita shida a karo na farko a soma tsallake-tsallakensa haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar jamhuriyar Nijar. To madalla an gaida dan mutanen kwanni Haruna Mamman da labarin wasanni masu saro da haka muka zo ga shiri na karshe wato labarai a takaice. To hawa a takaice shugabannin kasar Libya sun raba birnin Darna zuwa sassa hudu don samar da hanyoyin kariyar kai yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke nuna damuwa game da cutar da ke yaduwa a cikin birnin lamarin da ke shirin haifar da wani mummunan rikici na biyu gabashin kasar libya fuskanci mummunan ambaliyar ruwa a makon da ya gabata yayin da ruwa sama kamar da bakin kwarya da guguwa da aka yi wa da daniel da taso daga tekun mediterania ta yi sanadiyar fashe wasu madatsun ruwa guda biyu da aka gina a shekarun tara da saba'in. a cikin wata alama da ke nuna cewa amurka na sauraron kasashen kudancin duniya shugaba joe biden ya yi jawabi kan ɗanbin matsalolin da ke damunsu duk da cewa ya nuna goyon bayansa ga ukraine a jawabinsa a gaban babban taron majalisar ɗinkin duniya a ranar talata da yake jawabi biden ya ce rasha ta yi imanin cewa duniya za ta gaji kuma ta ba ta damar a musguna wa ukraine ba tare da wani sakamako ba cutar riken da gudawa da rashin abinci mai gina jiki da dai sauran cututtuka da ake iya magancewa na kashe yara kusan 100 a duk wata a kasar sudan inda yakin basa ya raba fiye da mutane miliyan biyar da gidajensu a cewar majalisar ɗinkin duniya tsakanin ranar goma sha biyar ga watan mayu zuwa sha hudu ga watan satumba akalla yara dubu ɗaya biyu 'yan ƙasa da shekaru biyar ne suka mutu sakamakon wata mummunar cutar kyanda da rashin da ta haɗa da rashin abinci mai gina jiki a sansanoni tara na 'yan gudun hijirar white nile ta ƙasar sudan india ta yi watsi da zargin da firaministan india justin trudeau ya yi cewa gwamnatin india na da alaƙa da kisan wani shugaban mabiyan addinin sikh na canada a matsayin wauta da kishi ta kuma kori wani jami'in diflomasiyya canada a cikin tashin hankali tsakanin ƙasashen biyu. To madalla masu tsaro da haka muka kaga karshen shirin namu na wannan lokacin kuma na karshe a jerin shirye-shiryen mu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin dan mutanen gumal Hassar Filu Hashim da ya karanto labaran duniya da Julie Ladas Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan namu na yanzu Mr. Nick Hawa Sharif ke fatan zamu wayi gari lafiya daga nan birnin Washington DC sai an ji ku.